wato wannan yaron Allah ya ta kadirin yaro tun jiya tun jiya kakarsa take ta shan wahalar neman sa ta sha wahala amma ta rasa ina yake hankalin ta tashi shi kuma na san duk inda yake ko yanzu sa kwance ba ma ruwansa bai ma san me take yi ba ai baka san wani abu ba shi wannan ba damuwarsa bane kai bari in gaya maka wannan yaran fada ba mu san asalinsa ba wallahi zamu ce jinsin shedanu ne a nan 'ya'yan gaba ɗaya kallon irin irin karbi ko karasa dinnan ne gaba ɗayansa Allah ko irin irin Allah to gaba ni ina jin ma shine shedan da ake fada shedan fa kai shedan ai ba babban al'amari bane kawai dai ka san me ai masa addu'a idan mai shiriwa ne Allah ya shirye shi idan ba mai shiriwa bane ne Allah kadai ya san yadda zai da ko ya Allah ya sa mai shiruwa ne to amin amin Allah ka ce Allah ya kawo komai da su ai dama karkatse ba tsammani daga rahamar Allah ga dan uwanka ko ba haka ba domin annabi ma sallallahu alaihi wasallama an zo gurin su da aka zo gurin su ana ta aibata wani bawan Allah yayi wani abu na rashin kyautatawa ana aibata shi sai annabi ya ce yaya za ku taimaka ma shaidan akan dan uwanku ko ba haka ba to wannan ne kawai zai sa dai sai a ta addu'a ba ya bar wannan dan gemu dan cure a kai ka dauka wani mutumin kirki <laughs> a kai ba ruwan kai ka taba wannan kuma ba ruwan kai eh, ba ruwan ka kawai <laughs> ya abin da ka faɗa kawai eh. ai cin mutuncin gemun yake ba sai ina kenan wallahi sai gidan ma oke wa gidan da aka shiga kenan wallahi zan je in ga me ke goyin inda dama a dama an ba dama kuma za a gana ya rito ne ka tabbatar dai wajen nan da kwatanta mun shine ko ka aika daga kaje daga kaje gurin hmm. kana zuwa za ka tada mu ai nan ce majalisa zan shura ka ganna ko to ba yawa sai na ganka bara in ta. ba matsala ko ka dan kaka za mu jone ne fa kabilu a to ana na ana sana'a kenan ya magana yarinyar nan ne ai ba karamin sallah da nake eh ya magana yarinyar nan ba karamin sallah da nake ba ka san abun ba sai da wasu da hankali yanzu sai biyo ka gida da daddare kana bacci ai Allah ne yake son kura ba mutanen gari kana gaskiya yanzu Allah ka ya san me zai wannan yunwa yake ji bai abinci Allah kiyaye a duk wanda ya hadu da shi a haka kan ai kuma sai wani yikon Allah Allah zai <laughs> yi buge shi domin kana gani ka san yunwa yake ji Allah ya shirya Allah ya shirya haka ku zo mu tafi ma kare Allah ya shirya Dan kaka. To, wannan gama ba zo nan. Tsaya tsaya tsaya. Daga ina kake? zan san fa farauta ta yake, kin san kwala wannan ba. Ko ka fada ba na sani kana jin yunwa. amma dan Allah dan annaba ka gaya mun inda ka tafi ake neman ka abinci dai ina da shi gashi nan na aje maka Ka je gidan su wani abokina ne in san nan ɗin fa neman na aiki ne lallai Allah ya kore maka wayo wata neman ka ake to da ba a same ka ba ni ai an kama ni kuma ga ni na fito yawa ke kika ga ki iya ni ko kin san na son takura to ai ma ba so nake a takura maka ba ka san abin da nake so da kai yanzu shiga ɗaki ka ɗauki abinci shi can ka ci ka ƙoshi yana ka son kaka hmm, a ci a dafa maka ruwa zauna zauna zauna dan kirki dan albarka haka kurin dama suke so su kama min kai ai gare da kai musu wayo ka boye <laughs> bari dafa ma ruwa ya ka zo ka tsaya min a bisa kai me kuma ya faru eh ni illa ka da kai kenan wallahi sai mutum ya ta maka magana sai kai gum ka hada fuska menene yanzu ban dari na gurin shi an ka kake ne yanzu saboda naira ɗarin ne kake ta ɓatare kake ta fushi hmm? ko ga ɗari biyu ka tafi ma ɗari nan ba ba ka dawo zan ƙara maka wata me amfanin duke me amfanin kadarar da nake da ita in dauka in sayar in baka kai bukatar ka yanda ranka yake so ka ji ko yawwa amma dan Allah dan Allah dan Allah dan annabi kar a ji a rinka yin irin abin da aka yi wancan dan Allah ko ko jifa da dutse dan Allah ban ce kai wani ba dan Allah ka rinka kiyayewa dan kaka ai an saka ka an sa kuma ma dai a ciku wayancan din ma rena ne suka yi ni ni kuma kin san fa bana son reni dan kaka kai a hankali dan Allah dan annabi kai a hankali ka ga bakin duniya wallahi ya dauka ne da shi dan adam an ku yake wa mu wanda bakin kare ma da bakin dan adam din bakin kare in kina tafiya ba sai ya razana ki ba bakin mutum ba godiya nike jarumi na jarumin kakarsa a da lafiya Allah ya kiyaye me amfanin zama in bai mun wani in ban mishi ba zan wa haka kuna ka san mura in koma ba mana ba ba kai ba zai suna suke ta mutane wahala alaƙi ne mura shaye-shaye ko sa a kama ka Allah kai da na ma aiki ba Allah ta yi koma ne ya Allah shi za a gane to ya aka yi wai normal normal ai ni ban san abokinka bane abokina ne dan makarantar mu ne wanda nake gaya ma din nan wuce wai shine an ba an kaka ai babban abokina ne duk unguwan to ai ban sani ba ka san da lagan kala da ta informa ne ka san mu da informa ba amana fa ba mun ba gaba lallai tsina shine ya sani an kaka haka ne ya gari ga awara yanzu ne dan ya ne makarin ne wai kakarsa ce ta bashi wata yan guda 200 su so mana nan mu kai ka san makari ai dar ne kai watu dar ne ba wato ai duk angon nan ai duk wanda nake abokantaka da shi din raba mu ake ai Allah Allah iyayen sai su ringa cewa lalata musu yara zamu yi akwai munafukai alaji eh, akwai munafukai san mutum in ya ganka kana cikin kananun ka dan ko bai san abin a zuciya yake ba Allah ai da muka tashi yasa muka zo muka ware majalisar mu duk wanda ya shigo gonan mu kuma sai mun tsanka shi wasu ko mai aiki ba ina cikin wannan maja a sa na cikin dan kaka maja normal kokon ka daban ka san koko ya sunan amma sunan abokin ni ban ma san sunan abokin sunansa ali amma kai dai shine wannan alin da kake ga mu eh alios ba kai dawa dai dan sunana alguba ce alios eh shine magana normal ka san ka san yanzu nan maganar da nake ga mai kenan eh, abu yanzu mu yanzu yasa muka ware ba wasu kabilu a al'amuran ina cikin majan nan ne kai ka san kai ma yanzu tunda mun jo ne mun jo ne da shi eh. ka san koko aiko eh. to normal kokon ka daban yawwa za a ji ma gane dukkan mana na gane na gane ka dade kana ga san ba fada abun kai tsaye eh gaskiya ne saboda eh yan eh ka gane normal dai eh, haka ne normal Allah ya dauka haka mata mu je mu siyo sigari okay Allah san sakon nan kin manta cewa yau litinin zan je duban mara lafiya ni ina ganin cewa ma na makara ma an ban je da ruwa kin san asibitin nan da ka'idar tsiyafa suke to amma amma sai na dawo ko a da Allah ya sa wai yau wa za mu cuta ne yau wanda ko sisi fa Allah Waye oga? Eh? Waye oga? A ah, saka zama oga na na pan na fafe ma cikin wallan Ali. Eh. Dan kaka fa sarki ne. Idan eh, ne dan kakan nan ban wani ne bai sai ga wannan magana ba. Kai ne kai ji haka wasu. Na na ran fasar nan lafi. Dan uwarsa kuma wai sabon kunya kai kai ina so ku kamo min kama sun lore da shi yaran nan ba su ma ba sai na ma aiki yana mai aiki in ba ka yana yawan su gaban mara kunya ne kai mai aiki mara ba to duk ma sun ci kai sun ci kai kai ga ta yarinya fa tana cewa ni wace akan wuce kai tana da kyau kuma ba ko kana gani waye a jawuna dalla karɓa wayan nan ko ba za a karɓe ba ni in karɓe mune a jawunan kin ga kala a jawuna a nan kai mu zaki cewa ajawuna kai kai wai dalla ka sha sholucho kana buguwa dalla kai ba ita bace wata ta mare ka ba kai ka sha sholucho kana mai mace ta mare ka wada ka karbo wayar ka ga ta don ba ki ma abu goyara ku tuka miki don ke wale ɗaya kenan masta yanzu za mu fara yanzu aka soma ranar ranar kaɗa da nan nake hawa nan mun ne wajen a na kawo ta wato akar makalla ba abin da isa ne abin da isa ka gana zo wajen ka matsalar yaran yaron wajena da yaron wajen ka ka san bai har mun san halin da suke ciki kwarai da gaske kwarai na rashin ji kuma ka san yadda nake kaffa kaffa da yaron nan ina son dora shi akan gwadabi mai kyau ka san yadda mahaifiyata kuma take takura mu akan alhamdulillah faduwa ta zo daidai da zama dama na yi tunanin in same ka kan magana to kuma ka san ɗabi'a irin ta iyayen yara wane yana ganin dan wane ne bata nasa wane ma yana ganin dan wane ne bata nasa wannan haka to da ne tunanin in zo in same ka kan magana sai kuma naga anya kada fa kuma abin ya zama wani iri to kamar ya ke ah, ai abin da yasa shine ne ma bayan nace ɗabi'a ta iyayen yara mu iyayen yara sai ka je mutum yana cewa ai dan gidan wane ya bata min yaro wannan ma shi ma sai shi dan gidan wani amma tun da ka zo da haka eh ah dama an ce itace tun yana danye ake lagwasa shi yanzu ba tare numfashin ka ba kana nufin mai gari za mu je mu shaida ko kuma a caji ofis na yan doka za mu je ai in aka yi wa mai gari sai su bi shi har gida su yi marshin kunya ko mai unguwa in aka yi masa magana sai su je har duba abin da aka yi mahalle ko mahalle gaskiya gaskiya to sai a je wajen yan sanda yan sanda shine maganin dan yau mu je da kanmu mu mu ne iyayen yaran nan muka zo domin a yi musu ladabi ga irin laifinsu ga irin laifinsu yauwa muna muna so a yi sauri a tankwaro su kafin su san dare gaskiya ne to yanzu lokaci kake so mu iwa koko ne ai ba a bori da sanyin jiki eh. kullum mu tafi yanzu a'a mu tafi yanzu nan kenan mu je kawai abin da nake so wurin da yaran nan suke zama ko malam mm, wannan gaskiya ne gaskiya ne mashigan nan kwaya biyu ce ko a shiga ko a gudu ɗaya ta nan ɓarin ɗaya ta nan ɓarin saboda haka da Allah da annabi a daure biyan da za a yi a kama su ku ko san yadda za a raba aiki ba matsala ya zani abin da za a bari mu raba mu sai mu buna wasu sai su buca to su sai mu ba mu fita yau sai mu hada mu hada yau obiza ku je ku gewo tana amma ka ba hankali fa yaran nan ba a raba su da karfi ka san ba hankali ne su ba ka kula bari mu mutana mu je ku je din mu mutana ni ba na san irin wannan yau fa na samu waya fa mai kyau sai fam santa wallahi ne ka samu waya ba kowa za ka rena hankali kai kamar ya rena ma hankali kai kamar ya ya kake mun wannan ba kai wa za ka rena hankali karamin dan iska sai ka bi kota Allah duk bai dace wannan abin da kuke yi a sai a kashe abin nan da a tsakanin mu mana to za a yi raina mana wayo kai kana jin sakana wani wuya to dalla waye sa dan baka yi mabu ya ji baya za a yi ma wani dalla waye sa da karfan ba ni na zare ne kwace ba ma ta ka zare ba ka zare wa namiji man ramin siyayye zare wa namiji ko eh yau ce ta Allah dan annabi ku tsaya da Allah sai sai in a daidaita kawai a je eh a cikar da wayan mu dan samu na kodin mana eh fadan baka ba sai dai kowa ta watsi ba Allah ne kowa sai ku da mi kota wannan a zaune take sai ta shiga bom santa yau sai ka ko ta yiran kai ta ba dai da karfe a ciki da kawai da karfan ka din me da karfan na ka kan tukuikuye ka san yadda za a sassa to ai ni abin da nake tran kenan aka sai da ba ne da shi za a sha ba shikenan aka ce ko eh haka na fada rawa kuke da ni dai na fi so ka gane kawai a yi a tunan mu iya ne ko ba gane ba ne in ana iya ne din ka gane kawai nake gaya ma normal kawai mu ne kai su kai su ka ce ka ce wannan kashe ta yau kashe ku ta kare shi kenan tashi ku tashi tashi mana zan buge ka tashi ba ku da aiki sai zuwa kuna ke za ce fitan mutane ya ina da ciwo ina da ciwo ke shi mana a wani sabon yaro ya samu ko a kai masa kamun kazar garin kuka ne garin kuka ne alabo ne ba garin kuka ba lawai ku bar in goku ku zo nan kuna damun mutane ga tabakka kai taka dai kai ya kake mun namun hauka ne abinda kuma zama kenan da ba kai ba a hankali kula wa yalla wai ba hankali haka ce hada zaman saman ta kada waya eh wai wuta wai wai da suka jono ne fannin ba su kawo ba ne fa ba dalla wai wai wai da dan kaka ya kwata wai ke dan kaka ne ya kwace ta kai dan kaka kwace ka kuma ofisa rike shi sosai fa kai kwace ni ba ni na kwace wa zo mu tafi mu je mu je mu je a wani sabon ni wallahi je mana ko eh, ba wani ai ko wani ne haka ga wannan sunan eh sunan da iyayena suka rada mun kawai ka kira ni da kai ba ka da kunya ko eh ba ka da kunya ko mu je mana kai su